babban taro ne da ya haɗa dukkan shugabanni da wasu membobin kungiyar bada agaji ta jama'atu nasarar islam daga dukkan jihohin najeriya to amma a wannan karon ya fi mai da hankali ne akan lamuran kyautata rayuwar mata da suka haɗa da ilmantar da su da ma kula da lafiyar su sarkin yakin gagi alhaji muhammad umar jabi shine ya wakilci uban kungiyar ta jama'atu nasarar islam na kasa wato mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku a wajen taron ya ce ayyukan kungiyar sun zarta na bada agaji kaɗai muna ba da taimako na wayar da kan mutane ne akan duk wani shirarwa wanda ada amfani ga rayuwarsu musamman sha'anin ba da ilimi ga kowa da kowa sha'anin kiwon lafiya sha'anin tsafta kariyar muhalli sha'ani na tarbiyya mai kyau sha'anin tausayi da kuma haɗin kai to su kansu duk abin da maza ke yi to su ma mata suna irin shi so wayannan baiwar da Allah ya ba mu ta ilmantar da mutane akan kowane yanayi to wajibi ne su mata su kansu a tara su na ƙasa baki ɗaya su ilmantar da yan uwansu wajen eh, tafiya awon ciki in ciwon gudawa ya zo yadda za su yi su yi eh, maganin ORT yadda duk yadda hana yanayin rayuwa da da'awa ƙauyuka akwai mata addini yadda ake sallah yadda ake tsalki taron da ya taɓo tare da tattaunawa sosai akan matsalar yawan mutuwar mata a wajen haihuwa da ƙananan yara dalilin kenan da yasa na tambayi shugabar mata ta ƙungiyar ta ƙasa Aisha Aliko Muhammad ko menene ya ja hankalin su a jihohin arewa su ne suka fi yawan mata waɗanda suke mutuwa wajen haihuwa ah, yawanci yawancin waɗannan mata kuma ya shafi matanmu na karkara da yawa daga cikinsu musulmi ne mu kuma ƙungiya ce ta jama'atu nasirul islam wanda ya kamata mu wayarwa da matanmu kai yanzu kamar yadda ake faɗa in ka ga statistic din da ake faɗa na mutuwar mata eh, kila a kowace rana mata fiye da ɗari ko fiye da ɗari da wani abu suna mutuwa a wajen haihuwa to wannan shine muka ga cewa lalle in ba mu ɗaura ɗamara muka fito don mu wayewa matan mu kai ko mu nuna musu yadda ya kamata su tafi asibiti ba kuma mu kira gwamnati da cewa yanzu a shirye muke ya kamata su fito su tallafa a cikin programs ɗinsu ko kuma eh, policies ɗinsu na asibitoci ko kuma na training na mata don su karbi haihuwa. Na kuma ji ta bakin wasu mahalarta taron daga jihohi daban-daban na Najeriya. Sunana araki amin Kailu Ahmed, Imo State. Eh, wallahi karuwa ce saboda waɗansu abubuwan da aka koya mana a nan a matsayin mummun uwaye akwai amfani. suna na hajiya maimuna umar daga damaturu turyobe state na ƙara da abubuwa da dama wallahi an mana bayani an maimulmitar da mu kan ilimin kimiyya da yadda za mu kira yara mun koma da manya matan aure da na karkara mu fahimtar da su al'amura da dama yadda za su yi takewansu na rayuwar auratayya masana da dama ne da suka gabatar da kasidu da laccoci wa ɗaruruwan mahalarta taron na sokoto waɗanda akasarinsu mata ne murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Yan mata a yau na lura.